التي ذكر الله فيها أن عذاب القبر حق وأنه ثابت وذكرنا بعض الأحاديث النبوية الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبين لنا بأن عذاب القبر حق ثابت وهي من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى وها نحن نذكر بعض الضلائل التي تثبت وتقرر بأن عذاب القبر حق ثابت أولا عباد الله إخباره صلى الله عليه وسلم عن أرواء الشهداء قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون قال عن مسروق قال سألت عبد الله عن هذه الآية عند قوله تعالى في سورة آل إمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إنا قد فعلنا عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواحهم في جوف طير خدر لها قناديل معلقة بالعرش تصرخ من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نصره من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن نرد أرواحنا في أجسامنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا رواه مسلم ثانيا عباد الله تعوذه صلى الله عليه وآله وسلم من عذاب القبر وأمره بذلك دليل على وجوب عذاب القبر قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ذكر التعوذ من عذاب القبر وقال الإمام مسلم باب, باب استحباب تعوذ من عذاب القبر ثم ذكر الأحاديث الآتية أولا عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقال لها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر ذاد بندر عذاب القبر حق وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر أخرجه البخاري عباد الله وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه تعوذوا بالله من عذاب القبر ومنها أيضا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم وعن عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتاب ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر وعن براء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فقال أصحابي استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا زاد في حديث جرير ها هنا وقال إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك وما, نبي ومن نبيك قال هناد قال ويأتيه ملكان فيدلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له وما تقول وما وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما يدريك فيقول قرأت القرآن وقرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سورة إبراهيم ثم اتفقا فقال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره قال وإن الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها ها لا أدري فيقولان له فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فيقول ما دينك فيقول ها ها ها لا أدري فيقولان له وماذا تقول وماذا تفعل فيقول ها ها لا أدري فيقول له رجل أن كذب عبدي ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاؤه زاد في حديث جرير قال ثم يقيد له آما آه، أبكم معه معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قال فيضربه ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم تعاد روحه إلى جسده نعوذ بالله من هذا العذاب وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عباد الله قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلته له ونحن معه إذ حاجت به فكادت تلقيه إلى الأرض وإذا أقبر ستة أو سبعة أو خمسة شك الراوي قال كان يقول الجريدي قال من يعرف من يعرف أصحاب هذه القبور قال رجل أنا يا رسول الله قال فما فمتى دفن دفن هؤلاء قال ماتوا في الإشراق قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من من الفتنة ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتنة ما ظهر منها وما بطن نعوذ بالله من من الفتنة ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال وعن البراء بن عازب الحديث الأخير في هذه الخطبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنازة, في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا نعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال صلوا على حبيبكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم dukkan yabo da dukkan godiya da dukkan zinzina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode wa Allah muna neman taimakon Allah da agajin Allah da gudunmawarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da kuma miyagun ayyukan mu wanda Allah maɗaukacin sarki ya shiryar shi ne cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya bata kuma ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga manzon Allah wannan tsira da aminci da alherin da albarkar su zarce har zuwa kan sahabban manzon Allah tare da iyalan manzon Allah da mutanen gidan manzon Allah da wanda suka bi manzon Allah tun daga farkon duniya har izuwa ranar tashin alkiyama ya ku yan uwana musulmi masu daraja masu kima masu markaba wannan ita ne kutubar mu ta uku da muka yi mata take da inganci da kuma tabbatuwar azabar kabari da kuma mai da martani ga wanda suke inkarinta suke musa cewa babu ita a cikin aƙidar musulunci mun kawo hadisai da yawa a kutubobi guda biyu da suka gabata da kuma ainihin wato ayoyi na alkur'ani masu ɗumbin yawa yau za mu kawo wasu dalilai har ilau na ayyukan da suka shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda waɗannan abubuwa suke ƙara tabbatar mana da cewa lallai wannan azaba ta kabari ko kuma ni'imarsa abu ne tabbatacce a cikin addinin musulunci imamun nawawi Allah maɗaukakin sarki masa rahama ya buɗe babi a cikin babban littafinsa yana cewa babin da ke magana akan cewa lallai rayukan shahidai suna cikin aljanna kuma lallai su rayayyu ne a gurin ubangijinsu ana azurta su sai kawo magana daga masruq cewa ya tambaya abdullahi dangane da wannan aya da take cikin suratu ali imran aya ta ɗari da da sittin tara. Allah yake cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kar ku yi tsammanin waɗanda ake kashe su a tafarkin Allah matattu ne Allah ya ce bal a haya'un inda rabbihim yurzaquna mm rayayyu ne ana azurta su a gurin ubangijin su ya ce da aka tambaye shi dangane da wannan sai ce mu ma mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ji ainihin wato ya ce Abdullahi ya ce masa mun tambayi manzon Allah dangane da wannan aya sai manzon Allah ya ce arwahuhum fi jawfi tayrin khudri rayukan ainihin wato mumini suna cikin cikin wasu tsuntsaye kwarra lahaqa nadilun mu'allaqatun bil arsh suna da gurare da suke makalkalewa a jikin ainihin wato gadon al'arshi tasrahu fil janna suna kaiwa da komowa a cikin aljanna wannan tsuntsaye sannan daga karshe idan suka gama shawagin su sai su dawo zuwa ga waɗannan kanadil din su ainihin wato makalkale a jikin gadon al'arshin ubangiji to wannan ana cikin haka sai Allah ya leƙa ya kalli rayukan waɗannan muminai wata irin leƙawa sai ce me kuke bukata ya ku muminai sai waɗannan muminai suka ce wa Allah shin menene kuma za mu bukata bayan muna shawagin mu a cikin aljanna kalar yadda muka ga dama Allah madaukakin sarki sake tambaye su me kuke bukata suka ce me ko muke bukata bayan ka mana dukkanin wata ni'ima Allah ya sake tambaye su a karo na uku me kuke bukata suka ce me muke bukata ya Allah bayan ka gama mana komai daga cikin ni'imarka lokacin da suka ga cewa Allah ba zai daina tambaye su wannan tambaya ba sai suka ce to abinda muke bukata ya Allah shine a saka mana rayukan mu a cikin dukkunan mu a kabari a can duniya sai a sake tada mu mu je mu yi aikin alheri a sake kashe mu a dalilin ka sannan sai a sake dawo da mu lahira a ci gaba da yi mana wannan ni'ima to da Allah ya gaba su da wata bukata sai wannan daga nan sai rabu da su bai sake tambayar su ba ma'ana dai duk wata ni'ima Allah ya riga yayi gama musu kaga wannan sai nuna ni'ima ce ake musu rayukan su suna cikin aljanna a cikin cikin tsuntsaye amma jikunan su kuma suna cikin kabari amma ana musu ni'ima ana musu falala ana musu alheri ana musu ainihin wato rahama wannan sai nuna cewa ashe alqabru sahha na'imuhu wa azabuhu wa kilahuma lil abdi mudakharani wato kabari inganci ya tabbata dangane da azabarsa ko ni'imarsa kuma duka suna tabbata ga bawa gwargwadon abin da ya aikata dalili na gaba shine dalili akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana neman tsari daga azabar kabari wannan sai nuna ashe a cikin kabari akwai azaba imamul bukhari ya fitar da babu yace babu zikir ta'awud min azabil qabri babin da ke magana akan ambata neman tsari daga Allah subhanahu wata'ala akan azabar kabari haka imamu muslim ya fitar da babi yace babu istihbabu ta'awud min azabil qabr babin da yake nuna mustahabbi ne musulmi ya dinga neman wato tsari daga azabar kabari sai suka kawo hadisi na na Aisha Allah madaukakin sarki ya hada mu da na Aisha a cikin jannatul firdausi cewa wata rana wata ba yahudiya ta shiga gurin na Aisha sai na na Aisha ko kuma ita ba yahudiyar take wa na na Aisha magana akan azabar kabari sai ita ba yahudiyar ce Allah ya tsare ki ya ke Aisha daga azabar kabari Nana na aisha da ta ji wannan addu'a sai ta zo ta tambayi manzon Allah ta ce ya rasulullahi akwai azabar kabari ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am azabul azabul qabr akwai azabar kabari ji manzon Allah sai na aisha take cewa daga ranar da nayi wa wannan manzon Allah wannan tambaya ban sake ganin annabi yayi sallah ba face a cikin wannan sallar sai ya nemi tsarin Allah daga azabar kabari a wata ruwaya daga gundar ya zo da ƙarin ruwaya sai manzo Allah ya ce wa nana Aisha azabul qabri haqqun lalle azabar qabari gaskiya ce tabbatacciya ce a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa nana Aisha annahum yu'azzabuna azaban tasma'uhu al-baha'im kulluha lalle ana yi wa kafirai azaba wanda dabbobi gaba daya suna jin irin bala'in da kafirai suke fama da ainihin wato shi cikin ainihin wato kabarinsu tun daga wannan rana manzo Allah bai sake yin wata sallah ba injina na Aisha fate sai ya nemi tsarin Allah daga azabar kabari ya tabbata har ilau a cikin ruwa ingantacciya wanda Imam Muslim ya rawaito daga ainihin wato a nana Aisha din har ilau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wasu addu'o'i yana cewa ya Allah ina roƙon tsarinka daga fitinar wuta Allah ka tsare mu daga fitinar wuta baki daya yace kuma ina roƙon tsarinka daga azabar wuta sannan ina roƙon tsarinka daga fitinar kabari sannan ina roƙon tsarinka daga sharrin azabar kabari sannan ina roƙon tsarinka daga fitinar wato wadata Allah ya mutum wadata wadatar kuma ta zamanto masa bala'i ta zamanto masa masifa ya zama baya aikin Allah da wadatar baya bin Allah da wadatar sai aikin shedanci sannan kuma da kankamo da kin taimakawa addini da irin wannan wadata din kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahaluka ku ciyar da dukiyar ku dan neman yardar Allah ainihin wato kar ku jefa kawunan ku a cikin hallaka dan haka yake cewa ina roƙon tsarin ka ya Allah daga azaba daga fitinar wadata da kuma fitinar kabari da azabarsa da fitinar masihid dajjal ya Allah ka wanke ni daga zunubaina kamar yadda kake wanke abin da yake ko ake wanke abin da yake mai datti da kankara da ruwa mai sanyi sannan Allah ka tsaftace zuciyata daga ainihin wato datti na kazanta shirka da bid'a da sabo kamar yadda ake tsaftace tafarin tufafi daga ainihin wato dauda sannan Allah ka nisanta ni daga zunubaina kamar yadda ka nisanta tsakanin gabar da yamma sannan ya Allah ina roƙon tsarinka daga kasala ya zamanto a duk abin da ya shafi aikin Allah sai ka ganka kasalalle ba ka kazar-kazar a lokacin da ake hidimar addini ba ka jin kwanzi da wanzi a lokacin da ake hidimar Allah amma inda ake ganin zagewarka sai akan abin da ya shafi duniyarka ko kuma ma a wani lokaci idan abin ya zo da tsautsayi shine a lokacin da kake cikin hayaniya ta saban Allah a nan kan kana da kwanzi kana da wanzi kana da karsashi a lokacin sako amma duk inda aka zo lokacin addini to sai a same ka mai rauni ba ka iya yin kazar kazar manzon Allah ya ce ya Allah ina roƙon tsarin ka daga kasala wanda ta shafi addinin Allah sannan ina roƙon tsarin ka ya Allah daga alharar shine wato riddigewar jiki na tsufan da babu alheri mutum kaga yayi wani irin tsufa wanda dama watakila an yi rayuwa ta banza don haka da Allah ya tashi tsofar da shi ya bashi tsawon shekaru sai ya tsufan banza ka gan shi a riddige a wargade a lalace alamu sun nuna gafofinsa a baya lokacin da yake samartaka bai yi amfani da su wajen yin aikin Allah ba da haka tun da ya wulaƙanta gabobinsa lokacin samartaka a lokacin ainihin wato samartakarsa bai aikin Allah ba to sai kaga lokacin tsufarsa ya zamanto abin tausayi to maza Allah ya ce ina neman tsarin ka ya Allah daga irin wannan sannan duk abin da zai kai ni zuwa ga sabo wal ma'asani abin da duk zai kai ni zuwa ga sabo Allah ka tsare ni daga wannan abu maza Allah yana addu'a a wannan sannan wal maghrabi abin da zai dilmiyar da ni a sabo in dilmiya in nitse a cikin sabo ko ta ina kawai ayyukan sabo tafiya ta aikin sabo zama na aikin sabo kwanciya ta aikin sabo kalle kalle na na sabo ci na da sha na na komai ya zama mutum ya dulmiye a cikin ayyukan aisha annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ina roƙon ka, daga wannan karka jarrabe ni da wannan masifa ya Allah ya tabbata daga amru dan maimun Allah ya hada mu da amru dan maimun a jannatul firdaus yace sa'adu dan abi waqas ya kasance yana karantar da ƴaƴansa wasu kalmomi kamar yadda malami yake karantar da ɗalibai alqur'ani yana kuma cewa lalle shi ma waɗannan kalmomin ya jiyo su ne daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sa'ad dan dan abi wa kaza ke cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika minal jubni Allah ina roƙon tsarin ka daga ragwanta mutum ya zama rago matsoraci wanda ba shi da ainihin wato kazar kazar a lokacin abin al'amarin addini to Allah ina roƙon tsarin ka daga wannan wa a'udhu bika min an arudda ila arzalil umuri Allah ina roƙon tsarin ka da karka da ni zuwa ga mafi taɗewar shekaru shine kamar yadda muka faɗa ɗazu tsufan da babu alheri a cikinsa sannan ina neman tsarin ya Allah daga fitinar duniya kad duniya ta fitine ni ta hana ni sakat ta hana ni bin Allah sannan ina roƙon tsarin ya Allah daga azabar kabari sa'ad dan abi waqas yace ha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na ji waɗannan kalmomi daga annabi Muhammad ya tabbata daga barra'u dan azib Allah ya hada mu da barra'u dan azib a cikin jannatul firdaus yace mun fita tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin jana'izar wani daga cikin mutanen madina lokacin da muka isa kabarin ba a gama tona shi ba da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi guri ya zauna mu ma muka nemi guri a gefensa muka zauna kai ka ce an ɗora tsuntsu ne a kawunan mu saboda tsabar yadda muka nusu. saboda magabata suna shiga taitayin su in sun shiga makabarta jama'a saboda a cikin kabarin ne guda biyu ne mutum biyu ne fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir wasu suna wuta a daidai wannan lokacin da kai ka shiga kabarin wasu kuma suna aljanna a lokacin da kai ka shiga kabarin to abin da zai dame ka har ya sa ka ka nutsu shine shin a wannan babi kai kuma yanzu kake kana bangaren yan aljanna nan da suke cikin ni'ima a wannan makabarta ko kana cikin yan wuta da haka mai hankali idan ya shiga makabarta nutsuwa yake yi jama'a da haka sahabbai suka ce yadda ka san an ɗora mana tsuntsaye an saka mana dokar kada mu yi motsin da za su tashi a kanmu yace wallahi haka muka natsu a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana rike da wani itace yana dan tonan kasa haka galibi annabi yakan yi haka yawanci idan ya zauna sai ya rike tsinki a hannunsa yana dan kartar kasa haka nan alamun kamar yana dan wasa da kasar haka nan yana nazarin wasu abubuwa da tunanin wasu abubuwa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kuma malamai suka ce wannan yana daga cikin sunna idan ka zauna da dan wani abu a hannunka kana dan jujjuya shi kana dan gotsinke kana dan karya shi kana nazari da tunanin rayuwa da me zai je ya zo wannan sunnar manzon Allah ne annabi har a makabarta yana rike da tsinke yana dan kartar kasa hakan nan yana nazari dangane da abin da zai faɗa wa sahabbai ana cikin haka sai annabi ya daga kansa sama da ya daga kansa sama sai ce wa sahabbai ista'izu billahi min azabil qabr jama'a ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari sahabbai suka ce sai muka nemi tsarin Allah daga azabar kabari annabi ya sake cewa ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari sahabbai suka ce mun ce na'udhu billahi min azabil qabr annabi ya sake cewa ista'izu billahi min azabil qabr san da ya maimaita sau uku sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labarin yadda idan mala'ikun rahama suka zo ɗaukar ran mumini ya faɗi yadda za su ɗauki ran muminin sannan sai ya ce idan kuma aka kawo shi kabari to lokacin da mutane suke juyawa za su tafi yana jin takun takalmansu sannan sai manzon Allah ya ba da labarin cewa bayan an binne shi za su yi masa tambaya kusan guda hudu na farko za su tambaye shi waye ubangijinka mumini sai ce ubangiji na shine Allah su tambaye shi wane ne menene addininka sai ce addininsa shine musulunci su tambaye shi wane ne annabinka sai ce annabinsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan sai su tambaye shi to a cikin musuluncin kuma wannan aiki kai sai sai na karanta littafin Allah na yi imani da shi kuma na gaskata shi yana rufe bakinsa sai mala'iku su kira daga sama ta inda ba wanda ke ganin su wani ya kira daga sama sai sai an qad sadaqa abdi bawa na yayi gaskiya wasu malamai suka ce Allah ne zai wannan maganar da kanshi dan haka fa afrishuhu min aljanna ku shimfida masa shimfidar aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude masa kofar aljanna wasi'u lahu alqabra ku fadada masa kabarin sa madda basarihi iyakacin kallon shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce sai ni'imar aljanna ta dinga zuwa masa a wannan kabari tun daga wannan lokaci har zuwa ranar tashin alkiyama manzon Allah ya ce shi kwa kafiri idan aka tambaye shi waye ubangijinka sai ya forma ihu ya ce ban sani ba menene addininka sai ya kwarma ihu ya ce ban sani ba me za ka sai dangane da wannan mutumin da aka aiko muku sai ya kwarma ihu ya ce ban sani ba me ka karanta a cikin addinin sai ce ban sani ba sai mai kira ya kira ta inda ba a tsammani sai ta an kaza ba abdi bawa na yayi ƙarya don haka fa afrishuhu minan nari ku masa shimfidar wutar jahannama waftahu hulahu baban ila nar ku buɗe masa ƙofar da zai dinga samun azabar wuta sannan ku kuntata kabarinsa hatta takhtalifa abula'uhu annabi muhammad ya ce har sai haƙaƙarinsa sun saba saboda tsabar yadda kabarin ya matse shi kasusuwan haƙarƙarinsa sai sun zo sun saba da junansu manzo Allah ya ce haka zai dinga ɗanɗana mugunyar azabar wannan kabari har zuwa ranar da alkiyama za ta tashi saboda haka ya ku bayin Allah waɗannan dalilai ne hadisai ne da suke tabbatar mana da cewa lalle akwai wani abu mai suna azabar kabari Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu daga ita wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in ji hadisin sabit zai da ɗan sabit ya ce muna tafiya a cikin wani wato shinge na wasu mutane wanda ake kiransu banin najjar kabilar banin najjar annabi yana kan wato alfadarar shi sai wannan alfadara ta yi tutsu da annabi Muhammad har san da ta kusa ta kada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da muka samu ta nutsu lura da zamu gaban mu sai muka ga wasu kaburbura guda hudu ko guda biyar ko guda abin ko guda shida shakkar rawi sai manzon Allah ya tambaya man ya arifu ashabu hadhihi alqubur wa ya san waɗannan mutanen kabarin sai wani mutum daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya daga hannu sai ce ni na san su ya manzan Allah sai manzan Allah ya ce mata dufinu yaushe aka binne waɗannan mutane sai wannan mutum ya ce matu fil ishrak sun mutu lokacin ana shirka cikin shirka ba su musulunta ba suka mutu sai manzo Allah ya ce inna hadhihi al-umma tubtala fi quburiha ina so ku san cewa lalle wannan al'umma ana fitinarta ana mata azaba idan ta wa Allah ko ta aikin banza a cikin ainihin wato kabarinta falaula Allah ta mu annabi Muhammad ya ce wallahi tallahi ba dan ina tsoron za ku dinga guduwa idan an an an kira ku zuwa binne yan uwanku ba mutane su dinga guduwa su ki zuwa biso ba yace la'autullah an yasmi'akum min min azabil qabri ma sami'tu wallahi da na roki Allah ya ziyar da ku irin bala'in da masu kabari suke fama da shi daga cikin mutanen banza da kafirai irin abin da ni nake bi ma asma'u minhu irin abin da ni nake ji da na roki Allah ya jiyar da ku amma matsalar ita ce in har na roki Allah Allah ya fara jiyar da ku irin bala'in da masu kabari suke fama da shi daga cikin kangararrun bayi yace wallahi za a waye gari idan an yi biso abin nan idan an yi mutuwa za a nemi wanda za su kai gawar kabari wallahi a rasa saboda tsoro da bala'i da firgitin halin da za su tsinci kansu a ciki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in zubara wa dan azib yace sai ya waiwayo kuma sai ya kalle mu sai annabi yace ta'awwazu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari bayan Allah sabai suka ce na'udhu billahi min azabil qabr annabi ya sake cewa ta'awwazu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari sabai suka sake cewa na'udhu billahi min azabil qabr annabi ya sake cewa ta'awwazu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah da azabar kabari har san da manzon Allah ya faɗa sau uku a na hudu sai manzon Allah ya ce ta'awwadu billahi min fitnatil mahya wal mamat ku nemi tsarin Allah daga fitinar rayuwa da mutuwa da fitinar azabar wuta da azabar kabari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan hadisi da zamu rufe da shi a cikin wannan khutba shine hadisin Barra'u dan Azib har ilau yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin jana'izar wani mutum sai manzan Allah ya zauna a gefen kabarin wannan mutum fa baka annabi ya farke da kuka ya fashe da kuka hatta ballastara, har san da ya jika kasar kabarin jikin wannan kabarin mutumin marawaice ce sanda ta kai matakin za ka ɗebi ƙasar gaban manzan Allah yadda ka san ka ɗebi kwaɓaɓɓiyar ƙasa ta jiƙe jagab da hawayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun maƙala annabi da yayi kuka yayi kuka a jikin wannan kabari sai ya ce wa sahabbai ya ikhwani ya ku yan uwana limisli fa fa'iddu saboda irin wannan ranar wallahi kowa yayi tattalin gamuwa da ita limisli fa fa'iddu saboda irin wannan ranar kowa yayi tattali saboda ka yan uwa duk waɗannan dalilai ne da hujjoji da suke tabbatar da cewa akwai wata babbar tafiya akwai wata kwanciya da take jira na take jiran ka take jiran kowa wanda wannan kwanciyar in ma raudatun min riyadil janna Allahumma ja'alna minhu wa in ma hufarun min hufarin niran Allahumma inna na'udhu bika min al-hufar min hufarin niran Allah ka tsare mu daga ramukan wutar jahannama saboda haka kowa yayi tunanin me yake yi wa Allah me kake wanda ba kyau ba abin da baka sani ba wanda kake mai kyau ko wanda ba shi da kyau ka ji tsoron Allah ka daina mu shiga taitayin mu dangane da rayuwa da yin abin da ya dace da barin abin da ya dace mu daina zamba cikin aminci mu daina cin amana mu daina hakin haram mu daina ainihin wato yin abubuwa na aisha da Allah wadarai mu daina zinace zinace mu daina luwaɗi mu daina cin dukiyar da Allah bai halatta mana ba Abin da duk aka ce an danka maka amana komai kankantarsa kar kai wasa da shi ka mai da ita zuwa ga ma'abotanta wannan yana daga cikin hanyoyi da musulmi idan ya bi su to zai iya samun sassauci daga wannan azaba ta kabari Allah ka tsare mu gabaki daya Allah ka zauna da mu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya Allah maɗaukacin sarki ka sa aljanna ce makomar mu akwai ɗaya daga cikin ma'aikatan mu na social media malam Usman wanda mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa jiya muka yi jana'izar ta da yamma muna addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya kai haske da rahama cikin kabarinta sannan yanzu nan zan shigo nake samun labarin kuma akwai malam Aminu mai kafa mana kyamara a nan shi ma yayi accident ba ma san halin da yanzu yake ciki ba yana hanyar tahowa nan dan ya zo ya dauki karatu muna addu'a Allah ya kawo mana abin da sauki Allah kuma ya bashi lafiya Allah ya warkar da shi sannan sauran jama'ar mu da duk suka rubuto bukatu na addu'o'i ya Allah muna tawassuli gare ka da dukkanin ayyukan da muke na alkhairi da abin da muke yi na addini Allah ka amsa kowa bukatar sa ka yaye masa damuwarsa Allah ka biya wa kowa bukatar sa ka yaye wa kowa damuwarsa waɗanda duk suke taimakawa wannan harka ta da'awa da wanda muka sani da wanda bamu sani ba da wanda an san suna yi da wanda Allah ne kaɗai ya san suna yi Allah ka biya kowa da aljanna Allah ka saka kowa da alkhairi Allah ka biya kowa da rahamarka Allah ka yaye mana matsaloli duniyar mu da lahirar mu Allah ka sa aljanna ce mu wannan kasa ta mu Allah ka zauna da mu lafiya abin da yake faruwa na hayaniya a cikin wannan kasa Allah ka yaye mana shi Allah ka kara mana lafiya da zama lafiya a wannan kasa ya Allah damunar mu tana cikin damuwa Allah madaukakin sarki ka yaye mana damoyin wannan damuna ka ba mu ruwa mai albarka ka ba mu amfani ne albarka Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu ka sa aljanna ce mu ka tsare mu daga azabar wuta da kuma azabar kabari rabbana taqabbal minna alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim allahumma inna nas'aluka alkhayra kullahu wa ajlihi wa ajlihi min sharri kullihi ajlihi wa ajlihi ma alimna janna wa na'udhu bika min an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu